ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da garɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro ya salamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan makon. kamar da masu sauraro suka sani dai har yanzu ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin najeriya da kuma kungiyar malaman jami'o'in kasar wato asu inda a zaman kotun ɗaukar ƙara a wannan juma'a da suka gabata kotun ta ba da umarni kamar yadda kotun ma'aikata ta umarta tun baya ya kamata malaman su hanzarta koma bakin aikin su kana kuma su ci gaba da kalubalantar matakin gwamnatin muhammadu buhari da ke neman sai malaman sun koma aiki kafin a ci gaba da tattaunawa akan bukatun da ya kai su shiga yajin aikin wanda yanzu haka aka shafe fiye da watanni bakwai kenan to koya iyaye da malaman jami'o'i ke kallon wannan kika tsakanin kungiyar ta asu da kuma gwamnatin najeriya ga dai ra'ayoyin wasu malamai game da wannan sha'ani sunana da jadon shu'aibu dan sudu a gaskiya wannan jani'in jaka da ake yi tsakanin gwamnan tarayya da kungiyar malaman jami'a na ƙasa wannan babban abin takaici kuma babban abin bakin ciki ne kuma magana na gaskiya akwai son zuciya a bangaren gwamnati sannan akwai son zuciya a bangaren su kansu malaman jami'ar don haka wajibi ne a ɗauki mataki mataki na gaskiya a ɗauki mataki wanda zai dace domin a ga cewa an shawo kan wannan matsala don ba zai yiwu ba fa a ce 'ya'yan talakawa suna zaune a gida waɗansu ma sun koma shaye-shaye waɗansu sun koma aikata manya-manyan laifuka waɗansu sun koma harkar karuwanci mata da sauran abubuwa amma su 'ya'yan manyan mutane da masu kuɗi suna karatu suna ci gaba da karatu wallahi wannan ba zai haifa mana ɗa mai ido ba domin rahin kulawa da rahin bawa 'ya'yan talakawa karatu da ya dace da rahin kulawa da 'ya'yan talakawa shine ya sa mu a cikin mummunan hali a yanzu don haka wajibi ne in dai ana son a daidaita kuma ana son gaskiya wallahi private universities gaba ɗaya a rufe su suma sannan a dawo a himfiɗa a faifai ko kuma gwamnatin tarayya tarayya ta yi take over ɗin duk wani private universities wato university masu zaman kansu gwamnatin tarayya ta karbe su su koma ƙarƙashin gwamnatin tarayya kamar yadda lagos state ta taɓa yi a baya to sai dai shi wannan malami cewa yi gara mulkin mallaka ma da mulkin da ake ciki yanzu a najeriya domin kuwa 'yan siyasa kafin su hau ga mulki ne suke tausayin talaka amma da zarar sun hau sai labarin ya canza tambaye cewa ci gaba muka samu ko koma baya koma baya muka samu na ƙara jaddada maka sannan magana yanzu ka duba wannan makarantu saboda Allah duk kukan da ake a baya ana cewa makaranta kaza maka ana cewa ba kyauta ba kyau amma ka duba ka gani yanzu ƴaƴan mu suna nan a zaune wata bakwai saboda Allah wannan karatun fa da shi yake mana kamfe kafin a zo wannan mulkin yanzu wata bakwai suna nan a gida an kasa da daidaita tsakaninsu da malaman makaranta an yi magana ce malaman makaranta suna da suna da suna da suna da right su nemi hakkin su ai ba bayi bane su duk wannan suke kan kujerun nan suke wannan kansila ne shugaban kasa waye suka koyar da su ba malamai ba saboda an raina malamai ba kasar da ke raina malamai irin Najeriya ni dai ana ganin a tunani na. ka duba bangaren kiwon lafiyar nan ba a lura da komi sai ka ji asibitoci ka zai baci kana ganin mutane kamar kaji me ake so a mana kuma a kasar nan da wuce ba mu mu ba mu mu a ban matalaucin mu Allah ya kara ya ci gaba da rufa mana asiri rike da mun sheke rike da mu amma babu asibiti a lalace ran ka ya baci makaranta a lalace hanya wannan da zaka bi wuce kana tafiya kana fargaba ga rashin tsaro a kasar kasa Allah ka mana sauki amma kasa ta barbariya take koma bai ne har gwara ma a ce muna nan kwai muna nan tura nan mara suka ba mu wannan wallahi sai mun fi dadi akan hakan a irin wannan dai mulkin da ake mana kasa na cin kashi gwara a ce ma ana mulkan mu ne mun san cewa mulkan ma saboda Allah mutane za su zo su ta kamfi da baki suna kaza kana hawa kaza kenan kaza ma sai abin da ka ga dama ba constitution ba ba constitution din Najeriya kai yana a baki ne amma baya aiki baya komi sai da Allah ya sa mu dace ya zaka dai a yanda ake ci gaba da wannan yajin aiki shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kasafin kuɗinsa na karshe na shekara mai zuwa wato 2023 wanda kuma a ciki ya ware wa bangaren ilimi naira biliyan 470 to ko wannan yana nufin kenan gwamnatin kasar ta amince da ƙara kudaden da take kashewa a bangaren ilimi kamar yadda malaman jami'o'in tun farko suka buƙaci gwamnati ta yi ga dai dr alharun muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna kasan da aka ware ma bangaren ilimi kaso ne wanda za a iya cewa ya dace da bukatun ma'aikatan kula da ilimi da kimiyya na majalisar ɗinkin duniya wannan yana magana cewa duk ƙasa ya kamata ta ware kashi 27 na kasafin kudin ta mai ilimi to wannan naira biliyan 470 din kusan kashi 27 ne na kasafin kudin da aka gabatar juma'a da ya gabata wannan in aka bi shi A kai nasara aka aiwatar to nasara ne gagaruma da za a ce an samu a wannan gwamnati tunda an yi kokari an ware abin da ya kamata kasashen da suke suka yi kishin jama'arsu su suka san mahimmancin ilimi suna ninka wannan kason ne da majalisar ɗinkin duniya ta ce a ware mu ilimi a ninka a sake ninka to amma mun yi kokari kusan wannan shine na biyu da aka yi kokarin kamanta wannan kasan da aka bukata a ware mu ilimi yanzu abin da ya rage shine a yi kokari a aiwatar da wannan kuma akwai naira biliyan sha biyar da aka ware wajen inganta yanayin karatu to amma inda gizo ke sakan shin wannan kuɗin na gyara jami'o'i ne da malaman su da suke ta kokawa za mu iya cewa yajin aikin da asu ta yi ya yi nasara tun da gashi an yi kasafin kuɗin da ya kokarin kamanta abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce to wannan shine nasarar yajin aikin da aka yanzu dai a yanda ake ci gaba da sauraron matakin da bangaren gwamnatin tarayya da kungiyar asu za su dauka na kawo ƙarshen wannan yajin aikin da ya kici ya cinyewa fatan iyaye da ɗalibai kai har ma dai da malaman shine na samun maslaha tsakanin bangarorin guda biyu cikin gaggawa jama'a saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni Jody Leather Gresham naku baban gida Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.